bari in maka tambaya idan ka kana da tabacin ka mutu yau za ka samu shigan mulkin sama mai yiwuwa za ka ce baka taba baka da tabaci na shigan mulkin sama ba mai yiwuwa baka taba ka yi tunanin wannan ba littafi ya ce za ka iya samu tabaci na shigan mulkin sama yanzu bisa ga littafi muna bukata mu fahimta wasu abubuwa domin mu iya samu ceto abu na fari shine littafin romawa sura uku aya ashirin da uku ya ce da shike duka mutane sun yi zunubi sun kasa kuma ga daraja Allah littafi ta koya mana da cewa zunubi ketare doka ne duk lokacin da mun ketare doka mun yi zunubi bisa ga wannan aya dukan mun yi zunubi ni mai zunubi ne kai mai zunubi ne haka nan kuwa akwai hakin domin zunubinmu amma romawa sura shida aya 23 ya ce kuma gama hakin zunubi mutuwa ne ma'ana wannan kalma haki shine biya ladanka kenan lokacin da na je aiki ana biya ni kudi wannan shine haki na saboda zunubi na haƙi na kuma shine mutuwa lada na mutuwa ne gama haƙin zunubi mutuwa ne idan muna tunani mutuwa mafi mutane suka yi tunani mutuwa ta jiki amma littafin ruda ta yohana sura 20, aya goma sha hudu zuwa goma sha biyar ya ce kuma aka jefas da mutuwa da hada cikin kurama ta wuta zance na jahannama ya ce mutuwa ta biyu kenan wato kurama ta wuta kuma wanda aka iske ba a rubuta cikin littafin rai ba aka jefa da shi cikin kurama ta wuta ruya ta yohana sura 21 aya 8 ya ce a ƙarshen sunayen abubuwa wanda aka ambata su litafi ya faɗa da cewa da duka makaryata rabonsa yana cikin kurama mai konewa da wuta da kibiritu mutuwa ta biyu kenan dalilin da ya sa aka sa karya daga bayan sauran abubuwa saboda yana so ya koya mamu mu gane da cewa dukanmu masu zunubi ne kowane mutum ya taba yin karya wannan aya yana koya mana da cewa babu mai adalci dukanmu mun yi zunubi mun kuma cancanci mu shiga cikin gidan wuta yanzu wannan mugun labari ne ni mai zunubi ne kai mai zunubi ne dukanmu mun cancanci mu shiga gidan wuta bishara labari ce mai daɗi Rumawa Sura shida aya ashirin da uku ya ce, Gama hakin zunubi mutuwa ne, yanzu mun gane menene ma'ana wannan sashi ta biyu na wannan aya ya ce, Amma kyautar Allah raina har bada cikin Kiristi Yesu Ubangijinmu. littafi ya ce Allah yana da kyauta wanda yana so ya baka wannan kyauta kuma shine raina har abada a cikin littafin afisawa sura biyu aya takwas zuwa tara ya ce gama ta wurin alheri an cece ku ta wurin ban gaskiya ma'ana wannan kalmar alheri shine ka karba abinda baka cancanci ba baka biya ba saboda abinda aka baka ba an cece ku zance ne na samun ceto daga suwan gidan wuta domin ba na so in shiga gidan wuta na tabbata ba za ka so ka shiga gidan wuta ba ta wurin ban gaskiya ma'anan ban gaskiya shine ka yarda na ce gama ta wurin alheri an cece ku ta wurin ban gaskiya wannan kuwa ba daga gare ku bane ba ta kokarin kanka bane ga dalilin kyauta ce ta Allah ba daga ayyuka bane kada kowane mutum shi yi fahariya kyauta ba abu ne wanda ka yi aiki domin sa ba kyauta abu ne wanda an baka wanda wani daban ya biya idan na baka kyauta sai na ce ka biya ni wannan ba kyauta bane idan na baka kyauta na ce ka yi mini wani aiki wannan ba kyauta ba ne mai karban kyauta baya biya wani abu ba amma mai bada kyauta yana biya domin kyautan haka nan kuwa kyauta Allah take Yesu ya biya domin wannan kyautan Romawa sura biyar aya takwas ya ce amma Allah yana shaida kauna ta sa gare mu da shike tun muna masu zunubi tukunan Kristi ya mutu sabili da mu Yohana sura uku aya goma sha shida sananin aya ne cikin littafi ya ce gama Allah ya yi kauna duniya har ya bada dansa haifafe shi kadai domin duka wanda ya bada gaskiya gare shi kada ya lalace amma ya samu raina har abada bishara shine budurwa ta haifi a Yesu Yesu Allah ne ba shi da zunubi bai taba yayi zunubi ba bai taba yayi abin da ba daidai ba an bine shi ya tashi daga cikin kabari ba domin zunubin kansa ba ya mutu domin ya biya fansa zunubanmu an riga an biya an riga an biya domin wannan kyauta yanzu ya kamata mu samu fahimi game da wannan kyauta yohana sura uku aya goma sha shida ya ce raina har abada kyauta shine raina har abada ma'anar har abada shine babu karshe rai wanda ba ta da karshe ba zai taba zo ga karshe ba yohana sura uku aya goma sha biyar ya ce raina har abada ma'anar har abada shine babu karshe yohana sura uku aya talatin da shida ya ce raina har abada romawa sura shida aya ashirin da uku ya ce raina har abada a cikin littafi mun samu wannan ra'ayi rai na har abada rai wanda ba ta da karshe rai wanda ba za ta taba zo ga karshe ba bisa ga yohana sura uku aya talatin da shida kana iya samun rai na har abada lokacin da ka ba da gaskiya wanda ya ba da gaskiya ga dan Allah yana da rai har abada waɗansu mutane suna tunani suna ce i zan karbi ceto amma da zara na karbi in na yi zunubi kamar zina kamar yin kisa ko in kashe kaina sa'an nan kuwa Allah zai ɗauki ceto na idan ya ɗauke shi sa'an nan ceton ba na har abada ba ne mun samu fahimi da cewa ceto ba abu ne wanda muna da shi sai can an jima ba mu da shi ba ceto ba abu ne wanda ake rasa shi ba a cikin littafin titus sura daya aya biyu ya ce cikin bege na rai mara matuka wanda Allah da bashi yin karya ya alkarwata tun gaban madawaman zamani mu domin rai na har abada shine Allah baya yin karya idan Allah ya yi maka alkawari rai na har abada zai baka rai na har abada ya yi alkawari rai na har abada sa'an nan zai zauna har abada kana iya ce ko yi samani da cewa in kuwa ka yi wani abu fa wannan ba kokarin kanka ba ne ba zancen kanka ba ne kyauta ce na har abada yanzu ga abu kadai wanda kake bukata ka yi kamar wasu kyauta kana da zarafi ka karbi wannan kyauta ko ka ki wannan kyauta mai yiwuwa za ka yi tambaya yaya za ka karbi wannan kyauta romawa sura goma aya tara ya ce gama idan da kai da bakinka ka shaida yesu ubangiji ne ma'ana shaida shine ka yarda za ka iya ka ce menene za ka yarda da shi ka yarda da cewa kai mai zunubi ne ka yarda da cewa ka cancanci ka shiga gidan wuta ka roke ubangiji saboda gafara zunubinka ya ce idan ka shaida da bakinka yesu ubangiji ne ba don ka faɗa wannan kalma kawai za ka yi ba yesu ya ce ya sake ce ka kuma ba da gaskiya cikin zuciyarka Allah ya tashe shi daga cikin matatu Abin da littafi yake koya mana kenan mu ba da gaskiya da cewa Yesu Kristi ya zo duniya ya mutu akan gice an binne shi ya kuma tashi daga cikin kabari domin eh, domin fasa su mu ayan ya ce idan ka shaida da bakin ka Yesu ubangiji ne ka kuma ba da gaskiya cikin zuciyarka Allah ya tashe shi daga matatu littafi ya ce za ka tsira littafi bai ce watakila za ka tsira ba bai ce da fata za ka tsira ba Allah ya ce idan ka shaida da bakinka ka kuma ba da gaskiya cikin zuciyarka za ka tsira ka gane da cewa littafi bai faɗa da cewa sai ka je cikin majami'a ba bai ce sai ka yi baptisma ba bai ce sai ka yi wani aiki ba Abinda da littafi ya faɗa ne. ka ba da gaskiya da ka kuma roke ubangiji idan ka ba da gaskiya cikin zuciyarka idan ka yarda da cewa Yesu Kristi ya mutu a kan gishiye saboda zunubinka an binne shi ya kuma tashi daga cikin kabari yana so ya baka kyauta kyautan kuwa rai na har abada ne menene zai sa ba za ka shaida da bakinka yanzu ba zan taimake ka wannan taimako kuwa ta wurin addu'a ne idan ka ba da gaskiya sai ka yi wannan addu'a tare da ni ka ce ya Yesu na sani ni mai zunubi ne na kuma cancanci in shiga gidan wuta ina roƙonka ka yi mani gafara zunubi na ka bani raina har abada yanzu ban dogara ga ayyukana ba yanzu ban dogara ga addini na ba yanzu na dogara gare ka na gode domin ka cece ni amin